dan Allah ki tausaya wa rayuwata kaga dakata malam so nawa zan gaya maka ka fita daga cikin rayuwata ya kake abu kamar baka san me kake yi ba kamar tsaka bani hanya na ce ko gaskiya ni ba zan iya baki hanya Humaira bai kamata a ce ki rika yin irin wannan ba. Dan Allah ki tausaya wa rayuwata. Kaga dakata malam. So nawa zan gaya maka ka fita daga cikin rayuwata. Ya kake abu kamar baka san me kake yi ba. Ni dai na ji Humaira ko me zai kira ni kira ni da shi. Ni dai kawai fata na ki aminta da ni. Ka matsa ka bani hanya na ce ko? Gaskiya ni ba zan iya baki hanya. in da haka so yake Allah ya tsine masu da kai kamar jarumi amma kawai mai sa kama mamani a gaban mutane ka ji kunya wallahi cewa kake Allah ya tsine wasu, to idan da a ce kun san me so ya muku a rayuwa da ba za ku taɓa zaginsa ba kai me kake cewa ma kana cewa Allah ya tsine wa so ko to so yayi maka halaccin da babu wanda ya taba yi maka shi a rayuwa da a ce babu so da kai yanzu aka ba kai matsayin da kake ba haka zalika da a ce babu so da baka samu kyakkyawar kulawa daga gurin iyayenka ba da a ce babu so da baka samu rayuwa mai kyau ba to kaga kuwa idan kai nazari ka duba zaka ga duk nasarorin da ka samu a rayuwa ta dalilin so ne kake kai kuma me kake cewa kai kuma cewa kake a fuskar uwa jarumi amma na bari ta kwada min mari ko kai zan maka uzuri saboda kana da karancin tunani domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa shadidu bisur'ati jarumta ba tana nufin karfi ko kuma nuna zuciya ba tana nufin idan aka zalunce ka ka danne zuciyarka wannan ita ce jarumta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbas ko wanda yake iya danne zuciyarsa yayin da aka bata masa rai ko kuma cikin fushi wannan shine jarumta kuma jarumi malam tabbas haka so yake da matsalar ban mamaki amma ka yi haƙuri akan abin da muka gaya ma komai farko zai yi ƙarshe wata rana za ka yi nasara akan soyayyarka insha Allah kar ka gibin na ji daɗi da kuka fahimci girman su tabbas kuma wata rana za ku yi nasara na gode in Allah annaba da ba action amma Allah Allah ya Allah ki ga mu dan Allah ke wannan zaki Allah sai a gurin zan mare shi ko kuma sai ya full ne ai kake da oh, okay yanzu sai yanke gaba da action dan Allah dan annabi ki tsaya ki fahimce ni mana matsamin hanyar wuce kaga dakata malam okay kaga dakata idan Allah su zo zan ga maka daga cikin rayuwa me yasa kake yin abu ne uwa baka san me kake ba action da a ce babu so amma ah. baka samu rayuwa mai kyau samu rayuwa mai kyau da a ce babu so da baka samu kyakkyawa rayuwa mai kyau ba okay da a ce babu so da baka samu rayuwa mai kyau ba kuɗin haka ba kai kake cewa ba kana cewa Allah ya fi tsoro su kai kai tana nufin idan tana nufin idan aka na gane da aka fi ƙarfinka ka iya danne zuciyarka wannan shi ake kira da jarumta action tana nufin idan aka yi maka abin da ya fi ƙarfinka ka ka danne tana nufin idan aka zalunce ka ka iya danne zuciyar ka wannan shi ake nufi da jarumta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam action tana nufin idan aka zalunce ka ka danne zuciyarka wannan ita ce jarumta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai iya danne zuciyarsa cikin fushi to tabbas wannan shine cikakken action to tabbas ko wanda yake iya danne zuciyarsa yayin da aka bata masa rai ko kuma cikin fushi wannan shine jarumta